الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كفت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاعا كل دعاء سكرا اللهم حبب إلينا الإيمان وقيده قلوبنا وقرب إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وغض المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك حب إلينا من نفوسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على السماء يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من خيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين اللهم انقلنا من ظل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم ختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da darasinmu a cikin bayanin falala, da daraja wadda abin na salloli guda biyar suke da ita duk mutumin da ya tsare su da kyau ina alherin da zai fuskanta inda ya tsare su barbadan wada yaka iyawa Allah kai mana jagora ka ba mu ikon tsare salloli guda biyar wadda duk ka kasa a yi su ka taimaka mana mai su haka nan kuma don ka وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن abubuwa biyar duk wanda ya zo da suwa ma a imani tare da imani duk wanda ya zo da abubuwan nan guda biyar tare da imani dakhala aljanna zai shiga aljanna man hafaza ala salawati khams duk wanda ya tsare salloli guda biyar ala wudu'ihin tare da alwallasu wa ruku'ihin na tare da ruku'in su da kyau wa sujudihin na tare da sujuda su da kyau wa mawaqitihin na kuma da lokutan su ya tsare su bisa ga lokuta wa sama ramadana kuma ya azumi ramadan Wahajar baita kuma ya hajjan daki in istada ilaihi sabilan in ya samu hanyar zuwa gare shi sannan wa atar zakata ya ba da dukiyar zakka dan yibatan bihanarsu da raini tana da daɗi ya ba da zaka da daɗin raini ne wa'addar amana kuma an ka ba shi amana ya tsara amana wato amanoni da aka ba shi ya tsara amana da kyau ila sabai suka ce ya rasu da ma a da'ul amana menene ba da amana kana algasar minar janaba ya ce yin wankan janaba ya tsara amana wankan janaba domin idan mutum ya ga dama sai ya shigo cikin jama'a ya ce ya wanka kuma bai yi ba saboda haka kun ga amana ce ba mai tsari shi sai wanda an da amana to duk wanda ya yi waɗanga abubuwa inna Allah lam ya aman ibn adam ala shay'in Allah bai amince ma dan adam ga wani abu min dini na addini ne ba ha banda wankan janaba saura komi akwai in ka ce kai sallah sai an ga ina ka yi ta amma wanka hajji in ka ce ka yi sai an ga inda ka yi shi zakka in ka ce ka yi sai an ga wa'anda ka ba amma shi wankan janaba ba a tambayar ka shaida kuma ga shi ba a yi mai cikin jama'a sai mutum ya ɓoye wani wuri sannan ya yi wankan to saboda haka amana ci. Allah bai ba mutane amana ba ban da wanga lam ya amal inna Allah lam ya aman ibn adam lalle Allah bai ba ɗan adam amana ba ala in dini ga wani abu na addini ne ga ya ban da wankan ga to duk wanda ya tsare wankan janaba bisa ga amana da zaran janaba ta samu yana yin wanka wannan ya tsare amana wannan hadisi rawahu dabrani bi sanadin jayyidin وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبادة ياتي ناجي مزا ناجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي مزا الله yana cewa خمس صلوات صلولي guda biyar katabahunna Allahu ala ibadi Allah ya wajabta su ga bayi ne musulmi faman ja bihinna duk wanda ya zo da salloli biyar ranar kiyama walam yusayyi minhu shay'a bai walakanta komai cikin su istighfaban don walakantawa ba ya yi ya walakantar da wata farilla ko sunna ba da gangan ba sai a ce to in farilla ce ya walakanta ko ba da gangan na ba sai a ce ya kawo farilla in ya gama sallah na sai a ce babu ta ya sake idan ko sunna ta ya walakanta in dai ba da ganganna ba sai a ce ya yi kambiya ko a ce ya yi ba'adiyya amma wanda ya bata ba da yake hinna don walakantawa ga haƙƙin su ba ya da kambiya bai da ba'adiyya sai tuba tuba gare wanda ya bar wani haƙƙi na sallah da gangan to shi ba kambiya zai yi ba ba ba'adiyya zai yi ba tuba zai yi don a ya walakantar da abin da Allah ya sa shi tuba da yi shi to wanda ya tsare su babu walakanci da haƙƙin su kana lahu inda Allah an yi dakalahu aljanna ya zama yana da alƙawari wani Allah an yi dakalahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna wa Mallam ya ce yati hinna wanda ko bai zo da salloli bai yace ka ku ba walaysa lahu inda Allah ahadun bai da alƙawari wajen Allah duk wanda ya zo da salloli guda biyar da ingancin su lahiya lau to shi yana da alkawari ga Allah subhanahu wata'ala na shiga aljanna yana da alkawari ga Allah na shiga aljanna wanda ya zo da su ba cikakku ba baya da alkawari a wurin Allah na shiga aljanna in sha'a an raba hu in Allah ya so sai shi mai azabawa, wa in sha'a adakalahu aljanna in ya ga dama sai ya shiga da shi aljanna kun su salloli biyar kowa ya tsare su da kyau yana da alkawarin Allah ran nan duk wanda ya tsare su da kyau a ran nan yana da alkawarin Allah duk wani abu na hitina Allah ba zai mashi shi ba kowane iri na amma idan bai zo da su da kyau ba to ba ya da alkawari in sha azabahu wa in sha dakhalahu aljanna in Allah ya so ya mai azaba sai ya mai don yayi laifin da za a yi mai azaba in ya so ya gafarta mai ya shigar da shi aljanna sai ya gafarta mai shi mai iko ne ga dukkan komi rawahu malikun wa abu da wa an yi. wa ibn na fi sahih wa ya ce <coughs> cikin wata ruwaya li abi dawud ta abi dawud samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula ji manzo Allah yana cewa hamsa salawatin salloli guda biyar ibtara da hunna Allah Allah ya farlanta su ga bayi salloli guda biyar Allah ya wajabta su ga bayi ne asuba da azuwa da la'asar da magariba da isha'i su ne guda biyar Allah ya wajabta su ga bayi ne mana sana wudu a banda ruwan da ya kyautata alwala su kun ga an fara da magana kyautata alwala don daga alwala sallah ta farawa to duk wanda ya je alwala ya kula da alwala sai ya tsaya shi wanki mai kyau kuma kai ya ballama kuma kai ya bar wata gaba ya yi a hankali yadda ya kamata babu wata gaggawa babu wani lakaki wato tsakiya dai idan dai mutum ya kyautata su wasu allahun da lokacin da ya sallace su ga lokutansu wa ta marku a hunna ya cika ruku ya so da hunna da da su wa khushu a hunna da khushu'in su kana da ala allahi ahadun ya zama yana da alkawari ga Allah Allah ya yi alƙawari an ya gafira lahu zai gafarta mu don wanda ya je wajen alwala ya yi alwala da kyawu kuma ya yi salloli guda biyar da kyau kowace da ya zo wajen yanta ya yi ta da kyau to kana da ruwa allahi ahadun to ya zama yana da alƙawari ga Allah Allah ya mai alƙawari an yi gafara lahu zai gafarta mai duk wanda ya tsare sallah da kyau da alwala da kyau Allah ya masa alƙawari zai gafarta mai wa man lam yafa'al wanda ko bai kyauta sai alwala da kyau ba bai tsare salloli da kyau ba walaysa alallahi walaysa alallahi ahadun babu wani alƙawari da Allah ya dauka mai in sha a gafara lahu in dai Allah ya so ya gafarta mai zai gafarta mai wa in sha a gabahu in kuma ya so ya mai azaba zai masa azaba saboda haka, ala yi halin su salloli guda biyar wato mataki ne na samun aljanna gabawa daga tauhidi kun san sai sallah to a tsare alwala da kyau bayan tauhidi a tsare alwala da kyau a yi sallah kuma da kyau kun ji sakamakon da aka bayowa kamar da kuka ji hadisai na bayyanawa wa an sa wa an sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhuma kana kana rajulan kana rajulani wasu mutane biyu sun kasance abokai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akhawani kuma ‘yan uwa ne, uwa da ƙani ne. Fa halaka a haduhu ma, sahibi sai ɗayan ya mutu, a yaƙi ya hankata sai ya yi shahada shi ɗan uwar. ya mutu da arba'in na laila bayan kwana arba'in da mutuwa ta yi sai abin nan ɗan uwa ne shi koyar rasu bayan ya kwana arba'in da mutuwa kuma shahada ce ya yi shi ke na fasikira fadilar da awon min hawa da rasulullah sai aka zo wani annabi sallallahu alaihi wasallam ana maganar mutanen da sai an ka ambaci falalarsu duk mutane na masu alheri amma sai aka biyo wancan da ya fara mutuwa ya yi shahada ne wa aka ga a wai ya yi wanga daraja don wanga bai shahada ba wakala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam alam ya kunin akar musulman halin shi gudan wanda ya mutu yanzu bayan wancan ya kwan arba'in da mutuwa saboda wani na yi mawariki sai ya gane su cika aljanna su mutanen da biyu wanga da bai yi shahada ba amma dai bayan wancan ya mutu da kwana arba'in ya riga da mutuwa da kwana arba'in sannan ya mutu amma shi ba shahada ya ba sai wani ya mawariki sai ya gane su cikin aljanna amma wanga da ya yi shahada bayan yake wanga da ya mutu da baya shi a gaba kuma shi abba ya shahada ba amma dai ya kwana arba'in yana sallah bayan mutuwar wancan Shi ne da aka zo aka zanna fa dilatu fadilatu min huma sai aka dora ambaton falalan mutumin nan da ya mutu da farko huma cikin su inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah ana faɗin akwai abin mamaki ya an kai wane ya wuce wane kuma wane shahada ya yi faƙala sai annabi ya ce alam ya kuni la'akarin musulma halan shi wanga da ya mutu da baya halan ba musulmi na ba Ƙalubalen bala na ba biyu. suka ce e musulmi na ba ya da laihi dai gashi nan dai musulmi na dai ba wani musulmi kwarai ba haka ba ya da wata ibada da yawa la ba biyu ba wa laihi da shi wato ba a ce mai ya, ma dai ba hannun musulmi na na so a gani ba wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce mi kuka mamaki wa ma yudrikum me ya sanar da kuma balaga bihi salatu wa inda sallah ta kai shi matsayin da ta kai shi sallan nan da ya kai ai ba ku san inda ta kai shi ba innama masalar salati dama ita sallah misalin ta ka masalin harin azumin kamar misalin ruwa ne na tarki ko gulbi mai daɗi wanda ba na gishiri ba gamrin mai zurhi bai a hadikon yana wannan tarki yana bakin ƙofar gidan ɗayanku ya kata himu ya kulle yawan hamsa maratin yana nocewa ciki ya shiga ya noce ya ya jiki nai kowace rana hamsa maratin sau bakwai an sau biyar hamsa maratin sau biyar fa ma rauna bi zalika me kuka gani ga wannan wanda yana da gulbi bakin garkata yana aikin daji yayi dauda amma kullum wanka biyar yake yi kuna gani yuki min darani wannan wankan yana rage mai daura sai min darani dauda jiki ne suka ce a kowa ka wanka biyar kan gaye ne jiki ne bai daura ya ce bayan na kun lata da runa ma balagar bihi salatu to ai shi ba ku inda sallah ce ta kai shi ba sallan nan da yayi yi ba ku matsayin da ta kai shi ba shi yasa kuka gan shi gaba ga wanda kuka zato alheri gare shi kusan mutane wato ba su sanin hakika ne Allah shi ya san hakikanin abin da koyi kuma shi zai ba da shaida a ranar kiyama to annabi yana sanin abinda Allah ya sanar da shi wani za ka gan shi ba ka gani ya rika ibada da kyau ga ganinka wadda ya ka rika ta ganinka kai ya kamata ya ƙara daga hakan. amma saboda imani ne ba sallar ɗaya ba wato abinda a cikin zuciya yana taimaka ma abinda gabobi ka yi sai a wajen Allah ya zan babban mutum kai ko a wurinka kana gani ne ba kowa ba saboda haka annabi ya ce me ya sanar da ku abinda sallah ta kai shi saboda haka ko ban mamaki dan ya wuce wancan da ya shahada sallah ta in dai mutum ya tsare sallah ko da kwana uku kan rige shi rasuwa shi koyan mutu in dai yana sallah da waya bai wuce ka ba in dai yana sallah da waya bai wuce ka ba dan ita sallah tana da wani abu duk wanda ka kamar wadda kun ka je a kamar gurbi na bakin gida ɗayan ku ko tarki kullum yana wanka sau biyar ciki wato kullum yana wanke ƙazanta har sau biyar domin ƙazanta mutum ka ɗaukowa in ya yi sallah sallar da ta zo daga ba sai ta goge ƙazantar da ta iske tsakanin sallar ta gabace ta wannan hadisi ba malik wa ba dawo. wa Ahmad kuma Ahmad ya rawaito da isnadin hasanin wa Nasa'i kuma nasayi ya rawaito wa Ibn ma. ibn khuzaimah ma ya rawaito fi sahih cikin littafi illa annahu qala sai dai ruwaya ibn ma cewa ta yi ana amir ibn sa'd ibn abi waqas qala amir ya ce samaitu sa'adan wato naji babana wato sa'adu wa unasan min ashabi rasulullah da shi da wasu mutane cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ji su ya ƙolo na suna cewa kana rajula ne hawa ne akwai wasu mutane biyu da sun ci ƴan uwa uwa da ƙani, fi a hada rasulullah zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma afdalu min al-akhar shi gudan su yayi gudan ibada kuma yayi shi daraja wa tuwfi alladhi huwa afdaluhuma wanda aka gane shi yayi daraja sai ya rasu sun ma'umirar akaru ba'adu sannan gudan wanda aka ganin bai da daraja sai an karaya shi ba'adu daga baya arba'in na laira ya kwana arba'in bai mutu ba sun matuwafiya sannan aka karɓi rai ne wadda kira zalika ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an ka faɗi wannan matsala gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana alam yakun yusalli sai annabi ya ce wanga ya mutu da baya halan bai sallah saboda sun abin nan karanta abubuwa ne suna gani ne kamar shi ba wata tsiyana kwarai haka ba sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama alam baya sallah shi mutumin nan alam yakun yusalli halan bai kasance yana sallah ba kalu bala ya rasulullah suka ce yana sallah ya rasulullah wa kana la ba'sa bi to ya zan dai babu laihi da shi sallar tashi dai ga tanan dai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ma ga yudrikum sai za Allah ya ce me ya sanar da ku ma balaga bihi salatu matsayin da sallah ce ta kai shi gare wato sallah tana da ƙoƙari wajen ɗaukaka darajar bayan Allah musulmi ko ba dan sallah ba da yanzu musulunci wanda yake da makiya ku dibi musulunci kamar wadda hadisin sahihi ya bayyana haka haka musulmi guda yake sai an tara kahiri 999 sannan cikinsu cikin miliyan guda na na mutane sai an hidda 999 sannan a samu musulmi guda kahirai sun lunka musulmi sau 999 sun ka lunka musulmi to in ba dan sallar gaba ai da yanzu sallah kwan sun yi ai bugu guda suka yi masa duk su rasa da kowa amma saboda sallar nan kuna ganin babu wanda abda wahala duniya kamar manyan kahiran kasashen yamma kullum ga kuɗi sun tara amma babu wanda suka tsoro sai musulmi kullum an shirya wagga hitina a tegari gari a haddasa ta don kan musulmi dai su zana lahiya saboda kasu zana zauna laya su iske su ta inda suke Kullum tsoro to sallan nan ita ce adda wannan gudunmawa saboda haka ku tsare sallah da kyau ku bar wasa da ita amma ku zan ka zuwa masallaci ku bar sallah gidajenku sai ta nafila sai ta nafila ta farilla ku ce masallaci Allah ya taimake mu alhadis wato ai kammilin hadis wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala abu huraira radiyallahu anhu ya ce kana rajulani a min abinda bula wasu mutane biyu sun kasance daga wani a ƙauye bula shi bula hanyar min ƙuda'a wani abin nan ƙaramin ƙauye ne can cikin banu ƙuda'a to wayannan mutane guda biyu da sun kai to daga bula aslama sun musulunta ma'a rasulullahi tare da maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun kai jihadi fastashhada ma dayan su yayi shahada wajen yakin kun ga shahada wajen jihadin musulunci annabi yana gaba kana bi kana biye da shi ba kai sai abin da yake kuma kai shahada ba karamin matsayi na ba ɗaya sai ya yi shahada wa ukhira al'akharu sanata shi ko gudan sai an ka ba shi tsawon rayuwa sai da shekara guda bai mutu ba yana sallah kana dalhatu ibnu ubaidillah dalhatu ibnu ubaidillah yace sai ni kwana da daddare wa ra'aytu ma'akhara minhuma sai ni ga wannan da ya shekara guda bai mutu ba amma bai yi shahada ba sai na ga da kallar janna an shigar da shi aljanna kaula shahida kama a shigar da wancan da ya mutu ya yi shahada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> sai abin ya bani mamaki wancan wa shahada yi kuma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanga bai shahada ba kuma ya riga shiga aljanna abin ya ban mamaki fa ta ajabtu li sai ni mamaki game da wannan nan matsa sahiya ba ta waye in ta gidan mai gida in ji an ko malikin gano na gaskiya na fa asbahatu da ikon Allah ko sai na waye gari da sahi sai ni ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika lin nabi ni faɗi wannan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ji abin da na gani abin ya ban mamaki au zikira li rasulullah ko kuma ni faɗa mu wasu sun kace sun ka faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin ya na ya ban mamaki wa sai manzo Allah ya ce me an mamaki dan ya rige shahidi shiga aljanna alaysa qad sama ba'dahu ramadan ashe ba yayi yi azumin ramadana bayan mutuwa wancan da ya shahada ba wa sallata sanatan ba yayi yi abin da ya yi wa sallah ya yi sallah tattata ta'ala da raka a raka a abinci shida ba don raka in sallah na sallolin farilla na shekara guda raka a dubu shida ne ba ya yi raka a dubu shida ba wakaza wakaza ba ya yi kaza wakaza raka a can da raka a daban-daban ba salata a sana sallar shekara guda ba ya yi wannan mutum ya zama mai saboda haka duk wanda Allah ya raya shi ya ba shi rayuwa ya daɗe duniya kuma yana tsare sallah da kyau to akwai alheri ga rayuwa ce inda matsala take mutum ya samu tsawon rayuwa babu addini to rayuwa ta akwai shiri gare ta don yaƙi da abu da yawa amma wanda ya zama rayuwa ta mai kyauta kuma ya daɗe duniya to yaɗi ba abu mai yawa kuma na alheri rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi bi sanadi hasan da sanadi mai kyau wa rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito shi wa ibn habban fi sahih da ibn habban ya rawaito cikin sahih wannan shi wal bayhaqi da bayhaqi kulluhan an dalha dukkan sun rawaito daga dalha da nawawi da irin wannan lafazin atawal minhu amma dai wato ruwaya ibn majah da ibn habban ta dara wannan ruwaya tsawo Waza da ماجه وابن حبان ابن ماجه ابن ماجه da ibn habban sun kara garwaye su ya akhiri karshen hadisin walima bainahuma abadu min as-sama'i wal ardi wanga da guda yana sallah bayan wancan ya mutu ya shahada to nisan da tsakanin cikin aljanna kamar nisan tsakanin sama da ƙasa sanda ya shekara guda yana sallah shi ko wancan ya shekara guda da mutuwa to wanga da ya mutu bayan yana da nisa da shi wajen ɗaukaka an ɗaukaka shi ƙwarai kamin wanga da ya mutu da wuri ya kai wuri ne akwai tahiya ta kai nisan tsakanin sama da ƙasa tahiya shekara ɗari biyar kuma wani hadisi ya ambata saboda haka kun ga salloli akwai alheri kwarai gare su ku yi kokari ku tsare sallolinku da kyau duk inda aka shagaltar da kai game da sallah wato kaka tsana sai inda za ka kare kanka ka yi sallarka mai kyau wa ana aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal hakika manzo Allah ya ce in ji Aisha salasun abubuwa uku a halifu na, ina rantsuwa a kansu la yaj'alullahu man mallahu sahamun fil islam kamar la sahama lahu Allah bai sanya wanda an da rabo cikin musulunci kamar wanda bai da rabo cikin musulunci Allah annabi ya ce ya rantse da Allah akan abubuwa uku wanda an da rabo cikin musulunci musulmi kenan to bai zama daidai da wanda bai da rabo cikin musulunci kahiri kenan ya ce ya rantse da Allah ba su zama daidai saboda haka kai matsayinka da kacce musulmi kake kakka koma irin maganan nan kana cewa wai da kahiri da musulmi duk gudana ai Najeriya ta to ko Najeriya ta kai kai mutanen ko Allah ya bi ne kai aka aiko ko annabi aka aiko to annabi ya ce ba daidai suke ba Qur'ani ya ce la a ashabul eh, nari wa ashabul janna saboda ka san irin magana da ka kai tsaya inda kake bari shiga inda baka sani ba kahiri bai zama daidai da musulmi har abada hasali ma qur'ani ya ce wal kafiruna humuz zalimun kahirai manyan su da ƙananan su kowa azzalimi na babu na ƙwarai manyan su da ƙananan su kowa azzalimi na haka kawai kai don dai abu bai kawo gare ka ba ka ce kana ta musulunci don ɗaya abin da kaka so bai kawo gare ka ba don ɗaya wancan yana kayiri kana samun buƙatar ka yanzu ya gushe musulmi ya taho Ba ka da irin waccan gata da kake da ita ga da kayayyaki yanzu ga musulmi ka da ita kawai kai don ba musulmi kake ba sai kace wa eh, da kayayyaki da musulmi da dai don kai kana kayayyaki ka ce wai da dai suke ka ce dai da kayayyaki da kai da dai suke wadda haka nan tun da kai abokinsa ka ce da kayayyaki da kai da dai suke amma musulmi kan annabi ya ce har abada ya rance da Allah salasun a khalifu alaihinna abubuwa uku ina rantsuwa da su uqsimu billahi ina rantsuwa da Allah rantsuwa ta gaskiya yace aban baya zama daidai la yaj'alullahu man lahu sahamun fil islam kamar la sahama Allah bai sanya wanda yake da rabo cikin musulunci kamar wanda bai da shiya wa asumul islam salasa rabo cikin musulunci ne kwanana as-salatu wa sawmu wa da sallah da azumi da zakka su ne rabo musulunci to wanda bai da ko guda cikin wadanda annabi ya ce yaran da Allah ba su zama daidai da wanda aka wada musulunci ya ga sallah da azumi da zakka ko guda bai shi annabi ya tafi yaran da Allah ba su ma dai kuma annabi ya kafara za abin da ya faɗi tabbas ya faɗi kuma mutane annabi sun yarda da annabi ko bai rance ba suna yarda ba ya yi rantsuwa wala ya tawallallahu abdan fi dunya wa yuwalli ghayrahu gairahu yawmal qiyamah Allah bai jibinci al'amarin bawa ne nan duniya ya jibinci al'amarinka ka jibinci al'amarin Allah har Allah ya jibinci al'amarinka sannan ranar kiyama ya ba da jagorancin ka ga wani ko alama annabi yana rantsuwa da Allah don mutumin da ya bi Allah da kyau nan duniya to ko ranar lahira Allah ne waliyi ne wada Allah ya taimaka nan duniya to ko lahira haka bai taimake shi bai ba da shi ga kowa ya hantar lahira abu na uku wala ya yuhibbu rajulun kauman illa ja'alahu Allahu minhu annabi ya rance da Allah babu mutumin da zai so wasu mutane sai Allah ya sanya a cikin su in ka so so jama'a kahire ka ce sun yi musulmi annabi ya ce ya rance da Allah cikin su za a tashe ka kuma duk abin da za ka yi kai ya yi rantsuwa kuma bai kafara bai ma nan kai balle shi kafara bai ma nan warrabi'a abu na hudu Allahu abin na lau abin na lau halittu da na yi rantsuwa alaiha akan wata matsala a rajautu Allah isima wadda nika zaton nika kwaɗayen babu zunubi la yasurullahu abdan fi duniya wato Allah subhanahu wa ta'ala baya tawa asirin bawa nan duniya la yasurullahu abdan fi dunya illa satarahu yawmal qiyamah babu bawan da Allah ka tawa ma asiri nan duniya sai ya tawa mai asiri ranar lahira saboda haka duk abin da aka yi Allah na nan yana ganin mu duk wanda Allah ya tawa ma asiri ba a gane ba ba a kama shi ba ga abin da ya kai annabi ya ce ya rance da Allah ya ranar kiyama Allah bai tona mai asiri a ce ashe da boye kaza ka kai kai kaza ka kai annabi ya ce ya rance da Allah in dai bai tona mai asiri bana to bai tona mai asiri ranar lahira saboda haka in Allah ya tona maka asiri ka yi godiya ka yi godiya amma ka dawo ka nan tuna asirin mishal haka aka tuna asiri ba ka da kuɗi haka na aka tuna asiri wani kan biya ta asiri don lalurar ta same ka yana ba ka wanda za ka yi ba ka da komai a ji amma lalurar duk ta taso sai ya tawa maka asiri matsala na tasowa kana da ita zuwa rana wace wace shi kawo ma abin da za ka yi ta kamin rana wace ko kuma sai rana wace wata auku da sahi da mare ya kawo ma wanda za ka yi ka yi kakka dawo kana ta zuciya kana wani wanga abu wanga abu a gode mai akwai abubuwan da kai ko kaka yi boye ya ruhe kawai da ya ruhe kana wanda do an nesa sai cewa na kuɗi gare ba ku ganin kaza ya kai kaza ya kai ba ka da kwakwasi su cikin gidan nan to ina godiya haka na ranar lahira zai tuwa maka asiri rawahu ahmad bi isnadin jayyidin ورواه الدوراني في الكبير من حديث ابن مسعود وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة الصلاة annabi ya ce mabudi wanda aka buɗe makullin aljanna a shiga ita ce sallah duk wanda ya zo bai da sallar kwarai bai shiga aljanna don bai da makulli bai da mabuɗi, an kulle bai da mabuɗi. amma duk wanda ya fito da sallah mai kyau to ya fito da mabuɗi. za a buɗe mai ya shiga da godiyar Allah wannan makulli Allah ka mallaka mana shi da kyau. rawahu darimi wa bi isnadihi abu yahya al-qattan wa ana abdullah ibn urdin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة abu na farko da za a wa bawa hisabi ranar kiyama ga haƙƙi ne kusa hadisai da yawa sun bayyana abu farko da za a fara yi wata hisabi ranar kiyama addima'u jine ne wayanda an ka zubar to wannan tsakanin mutum da jama'a kenan amma in shi ɗaya na abin da ya shahe shi abu na farko da za a fara yi mai hisabi a salatu sallah in shi ɗaya na ga abin da ya shahe ba da wani ba wayan salaha idan sallar mutum ta yi kyau aka yi binciki ha aka kai ƙarshe sallah ta yi kyau an bincika farilla ba ta cika ba an ka ɗauko nafila a shi yana da sallolin nafila an ka cika sallah ta yi kyau to komi ya yi salaha a sa'ir amali sauran ayyuka ne za su yi kyau idan ka ci jarabawa ga sallah to sauran ayyuka ko an samu kuskure ana wuce. amma wa in idan aka to bincike sai an ka bincika sallah ba ta da kyau an ka ce a binciko sallar nafilar da ka yi a tawo a gyara sallar ko da an ka taho ba ka da sallar nafila kana cikin malaman nan da ka ce ai ba dole ta ba ai nafila ba dole ta ba kana cikin su ashe ko da an ka taho an ka iske kana ciki fasa da sa'iru amalin to aikin da wannan ba duka ibadar da ya ta lalace sai a kwasai da da kai shi inda yan uwa na su amana da ubay bin karfe sai a kai can ya gana da suwa don su sun kare na sallah sun ka ba dole ta ba annabi sallah ya ka zuwa da daddare ta a masallacin kaba sun kai alkawarin kalle waya ne inda bai bari ba Allah bai ba su sa'a ba a kai ka can kai da nazila ba dole ta ba gare ka rawahu tabrani fil awsat wala ba'sa bi isnadi insha Allah isnadin hadisin baya da lahi insha Allah waruya kuma an waito ana anas radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah abu na farko da za a fara yi bawa hisabi da shi ranar kiyama as-sala wato salla yunzaru fi salati za a fara bincikawa ga sallan mutum fa in salaha in aka bincika aske sallah ta yi kyau faƙada aflaha mutumin nan ya samu babban rabo faƙada aflaha hakika ya samu babban rabo duk wanda aka binciki sallatai wato aka iske ta yi kyau ya rabbanta da aljanna wa in fasada in ko aka binciki sallah aka iske ba ta da kyau kun babu nafila wanda za a cika mai khaba mutumin nan ya taɓe wa khasira ya yi hasara saboda haka ku tsare sallolin farilla kuma ku tsare sallolin nafila ku tsare sallolin farilla kuma ku tsare sallolin nafila gwargwadon dai yadda kuka iya ku bar wasa da a salloli ku tsare sallolin farilla da na nafila rawahu al'abin nafi al'ausat wato ya rawaito wannan hadisi cikin mu'jamu al-awsat aidan kuma wa nabi na umar radiyallahu anhu ma qala Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam Abdullahi bin Umar ya ce, Maza Allah ya ce, La imana liman la amanata lahu, do wanda bai da amana to baya da imani. Do wanda bai da amana to baya da imani domin imani daga amana aka samo shi. Wala salatu liman la duhura lahu, do wanda bai da alwala baya da sallah. wala dina man la salata lahu duk wanda bai tsare sallah da kyau ba bai da addini innama mawdi'u salati min addini dama muqamin sallah cikin addini ka mawdi'ir ra'si min aljasad kamar matsayin kai cikin jiki ai kun ga duwa da kaga mutum sai lahiya lau wato idan kai ne daga bakin wuya ne zuwa sama bai da kyau duk da jiki ne ya sai a ce mutum da bai da kyan gani duk ko kyawun jiki ne shi sannan abu na biyu zuwa da kaga mutum da kari ya hanka tsalle kai ne faduwa zai yi kun ga ashe kai dai ba karamin matsayi gare shi cikin jiki ba to haka nan sallah matsayinta yake cikin ibadodin na adamu ba ƙaramin matsayi gare ta ba cikin ibadodin ɗan adam rawahu dabrani fil awsad wa sahih wa qala tafarrada bi al-husayn ibn hakam al-habri Wa ابي هريره رضي Anhu An rasu da الله Sallallahu alaihi عليه وسلم انه قال ابو هريره yace daga maza Allah yace sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ce. Leman abin da liman haulahu min ummati ya ce ga wayanda a gehe ne cikin al'umma ce aka kafi luli sittin kula min ce abu shidda abubuwa guda shidda na son na kai ku mai alkawari za ku riƙa yin waɗannan abubuwa shidda ni ko a kafulu lakum min janna ni ko in lamince muku da aljanna abubuwa shidda na ku mai alƙawari za ku tsare su ni ko yi muku alƙawarin kai ku cikin aljanna da kaina kalu wa mahi ya rasulullah kamin su ce sun yi alƙawari sahabbai na da hikima sai suka ce a faɗa mana abubuwa shidda mu ja in wanda muka iya ana to sai mu yi alƙawari wanda ba mu iya ana mutuwa wa mahi ya rasulullah kala asala ya yati sallah wa zakatu da zakka wal da amana wal da farji wal da ciki wanda tana da harshe waɗanda kun yi alƙawarin tsare su ba ku aza su ko sai inda shari'a ta ce ni ko na muku alƙawarin aljanna shi yasa kuma ga bai wani sai ya zo ya zana ga wuri har ya tashi bai ce komi ba ana ga wata malam ka ji abin da ake ciki ne ake tafi, an kashe husaini sai ce Allah ya hakuma bainahum fi ma ya fi yaqtalifun sai ci gaba da karatu ne so akan yayi magana Husaini da Abi da ne aka zo ana gaya musu cewa an kashe shi kun ga babban hikima ta sai ce Allah ya hakuma bainahum yawmal qiyamati fi ma ya fi yaqtalifun Allah zai hukunci tsakanin su ranar kiyama cikin abin da suka sabani ciki ne sai ci gaba da karatu sai ka bi da abokin hira kun ga mu shi yau an kashe wani shedani an kashe wani kaza eh sai a ji karatu Allah ya gafarta mana to suna yin wannan duka don su tsare harshensu shi harshe in bi ta tashi ranar kiyama duk wanda ka gani wuta akwai layin harshe ne ciki kowa ka gani wuta akwai layin harshe ne ciki shi harshe kwastake shi yana halaka shi lisanuka duka, harshenka zakinka daure shi in adalaktahu ya akuluka in kasa kai yanzu yana cin ka kai zai ci harshen ka zakin daure shi in adalaktahu ya akuluka in kasa kai shi kai zai ci da kasa kai cizon ka zai dan yanzu yana ja ma magana da ka raba ka da abubuwa da yawa ko ta dora ma abubuwa da yawa ko ta kada ka cikin hadari mai yawa shi hal shi a haka rawahu tabrani fil awsat wa qala la yurwa an annabi sallallahu alaihi sallam illa bi hadha al-isnad yace in dai wannan hadisi na ba a ruwaito shi daga annabi sai da wanga isnadin duk in dai ba da wannan isnadi na ba to ba daga annabi aka ruwaito ba hadisi ne musali قال حافظ لا باس باسناده باب ده ده اسناد الحديث وعن عبد الله بن بن عمرو رضي الله عنهما ta رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله lalle wani mutum ya zo wajen annabi ya tambaye shi an abdullahi hamala ya ce ya rasulallah tambaya na zo me kaka tambaya ce sun kai a wada mai aiki da wanda ba ƙida ba bayan musulunta wani aiki ya yi alheri cikin ayyukan musulunci duka وقال Rasulullah Sallallahu alaihi wa Sallam as الصلاة sai manzo Allah ya ce mai sallah duk wani aiki in dai aiki na a cikin musulunci to sallah ta yi shi in dai aiki na mutlakan sai dai a ce in dai sai dai a ce wani abu na nan gudun lokaci da in wani abu na dan gudun lokaci wannan ka kunga daban kunga kama abin nan wa fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa tarafa nahari la'allaka tarda kunga nan wato ya ayyana wasu ayyuka wani dan guntun lokaci da sahi da marici da wani ɗan guntun lokaci da daddare ya fifita tasbihi akan wani akan komi da komi wannan na ɗan guntun lokaci na ayoyi da yawa sun zo suna bayyana umarni da yin tasbihi da sahi da marici wannan na ɗan guntun lokaci na amma dai yin lokaci na mai yawa to sallah ta yi ya yi ka ce in mutum ya taimaka an ce ɗawahi ya yi sallah don lada guda sittin ta aka aji lada a lada guda ɗari da ashirin ta aka aji a guda sittin ta masu ɗawahi guda arba'in ta masallata guda ashirin ta 'yan kallo wayanda kan zaune suna karatun alkur'ani masallacin harami suwa da ishirin kun gana an wuce masu sallah wannan ɗan guntun lokaci na tsawaji ba wani abin ɗan guntun lokaci na amma in dai lokaci na mai tsawo to sallah ita ce ta yi kowace ibada amma in dai ɗan guntun lokaci na wannan kunga daban ƙana mai tambaya ce sun mama sannan ni kuma sallah ita ta hito sun mama sannan me kuma Ƙala sai ya ce sun salatu na ce maka sai sannan sallah sallah da ita ta yi Ƙala sun mama ya ce tani sannan me kuma Ƙala sun salatu ya ce sannan dai sallah salata marati to ku yana tambaya annabi da addini sallah da yi da na hudu ƙala sun mama ya ce sannan me kuma kala jihadu da sabilillah yake jihadi saboda Allah saboda haka jihadi yana bi sallah don sallah gyaran tarbiyya ta kai gyaran zuciya ta kai jihadi duk in dai babu gyaran zuciya in zuciya ba ta gyaru ba babu da za a yi mutum ya sa shi jihadi sai zuciya ce ta gyaru ga munan yanzu yan ba. abubuwa biyu ne wa'inda an manya jihadi kashi biyu yake akwai babba akwai ƙarami. babba shine jihadi na neman ilimi da karantar da ilimi jihadi karami shine na makami bayan ilimi ya gyara mutum ya ji ƙarfin imani ya shiga sai ya ce jihadi to amma duka wannan kunga ilimi ya shiga gaba akan kowane jihadi amma sai an kyautace an tsarkake sallah da kyau sannan imani ya kyau shi ilimi shi ka sa a yi sallah da kyau idan ka ga ilimi bai taimaki mutum ya tsare sallah da kyau ba ba ilimin kwarai na ba idan sallah ta tsaye da kyau to za ka ga sauran ibadoji sun tsaye da kyau amma idan sallah ba ta tsaye da kyau ba ko daga malami ta yi to in ba ta yi da kyau ba sai ka ga hanyoyin neman abincin ma ba su da kyau hanyoyin neman abin rayuwa ma ba su da kyau kunga saboda rashin kyawun salloli shi za za ka ga abin da malamai ka gudanarwa yanzu za ku ga abin nan wasu kace-kace da mata suke tunatarwa 'yan makaranta suka tunatarwa cewa suna a gama malamai masu karantawa islamiyya a gama su da Allah su yi wa Allah sun matakin da sun ka ɗauka ya yi tsanani na bikin yaye ɗalibai ya yi tsanani don ga mata nan ire-irensu suna zuwa wajen maza su yi zina da su a ba su kuɗi don su kawo malamai na yi ɗalibai kuna ganin ana ta yawo da kaset ga yanan duk kun gane shi ko to ai inda sallah ta ta yi kyau bai yin irin wannan sha'aza ma yarinya abin da ba ta da kuma dole sai an kawo mai wai bikin yayi ɗalibai na kuma duk shekara sai yayi wanda bai kawo kuɗi ba a ta yara su je mai kuwa cikin makaranta a yi taimai kuwa yan obane ya ce shi bai ba da kuɗi sai a yi taimai kuwa ya ji kunya ma sai ya bata wa makaranta ba ba ne ya yi ya ji wallahi shi bai zuwa. tunda ba a ba da kuɗi ba da sallan mallamin nan ta yi kyau da bai yi wangacin amana da ba ta da misali ba da bai yi wanga zalunci da bai da misali wajen bai da kuɗi wanda zai yi lalurori ne na yau da gobe ta saboda haka kun ga akwai buƙatar a tsare sallah ta gyaru da kyau kanin komi ya kyau Ba zakara hadisi sai ambaci cikon hadisin rawahu ahmad wa ibn habban fi sahihi wa labadahu labadina ibn habban wa an sauban radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya ce istaqimu ku daidaitu walan tuhsu amma ba ku iya kidayewa wa alamu ku sani anna khayra a'malikum as-salat lalle ne ya ayyukan ku shine sallah amma walam ya hafiz ala wudu'i illa kullum mu'minin ba mai tsare ba mai iya tsare alwala ko yaushe sai dukkan mu'mini mu'mini kam yanzu kuna taya da shi alwala sai ta kare yana taya tsaya ne sai shi alwala to tsare alwala ko yaushe ko yaushe da alwala ba mai iya tsare wannan illa mu'minin sai mu'mini wanda ba muminin kwarai ba kam gani yaka kai akwai wahala wanda ba muminin kwarai ba ko sallar farilla ya yi yanzu mai goya na ba amma in an jima za a wata sallar farilla sai ya sake alwala kuma ba jaddadawa na zai yi ba waccan ta ba shi kuma yana nan zaune bai da nan gyara ta sai yanzu da an kace lokacin sallah ya yi sannan na zai gyara ta rawahu alhakim wa qala sahihun hakim ya rawaito wannan hadisi yace hadisi ne sahihi ala shartihima akan sharadin bukhari da muslim wala illata lahu hadisin bai da illa siwa wa hana abi bilal banda kuskuren abi bilal warawahu ibn habban fi sahi ibn habban ya rawaito cikin sahi wa nashi min gaira dariki abi bilal ba ta hanyar ruwa abi bilal ba amma dai binawi da irin wannan lafazin wa taqaddama huwa wa ghayruhu ya gabata da abu bilal da wani ne fil muhafazati alal wudu'i a wajen kiyaye alwala babin kiyaye alwala hadisi ya gabata a baya warawahu dabrani fil awsadi dabrani ya ruwaito shi cikin mu'jama al awsad min hadisi salmat bin aqwa wa qala fihi ciki ne yace wa alamu ku sani anna abdala maliku masanatu lalle hiyayya ayyukan ku shi ne sallah ku tsare sallah da kyau ku sani hiyayya ayyukan ku shi ne sallah wa an hanzalata al-katib radiyallahu anhu hanzala wato marubuci a kamar a ce sakantare haka kala ya ce samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul na ji manzon Allah ya ce a ya kula yana cewa mana hafaza ala salawati alhamsi Do wanda ya tsare kan salloli biyar ruku'ihinna alwa ruku'in su wa sujudihinna da sujuda su wa mawaqitihinna da lokutan su wa alima annahunna mini min indillah kuma ya san sallolin ga biyar wajibi na min indillah daga wurin Allah ya tsare su da kyau dakhalar janna ya shiga aljanna auka da ko ya ce wajiban lahu aljanna aljanna ta wajaba gare auka da ko ya ce wa haruma alan nari nama ne ya haramta ga wuta wuta ba ta kuna ta ha abada wanda ya tsira salloli biyar ba wuta ba ta kuna ta ha abada rawahu ahmad bi isnadin jayyid wa rawatu rawatu sahih shi yasa kun ga masu wargi da sallah salloli guda biyar in kuka karanta littafan kisoshi haka da littafan a falalolin salloli biyar sai ku ga abin mamaki abin tsoro abin ta da hankali wani ya rasu an katawa wajen turbude shi sai an ka yi jinkiri ana jiran malam an ka yi jinkiri ana jiran malam an taimakabarta malam aka jira ito ana ta jinkiri sai maciji ya hito da cikin ƙasa ya kama kan likawanin ya riƙe ya shige da shi yabba sunan tsaye aka yi bincike ni a aiki ne aka ce ba ya shan giya bai caca ba ya zina bai sata shi dai musulmi na amma wargi ya kai da sallah shi dai ya hukunci wargi ya kai da sallah ban da wannan babu wani abba duk yan makauta ne babu wanda ya kawo da hina shi yana cuta dai sallah dai yaka cuta to duk wanda ka warki da sallah haka da nesa. malamai sun je an yi rasuwa ga babban malamin su suka je don su yi mai ta'aziyya kwana uku bai hito ba yana kuka hawaye ba su ɗauke mai ba ya abahu lanin mutuwa ba bakon abu na ba gare ka ka sha ganin ta uwaye sun mutu abokai sun mutu malamai sun mutu ba bakon abana ba wani irin abana wanga ya same ka kana kuka haka ya ce dole in yi kuka mista ka ce dole ya ce kanawa yi ne, sai tar rasu na ta wajen turbudarta ina da yajjaka da kuɗi na suke ciki sai yajjaka ta faɗa cikin kabarin mun kawai sai da mun ka dawo na diba ban gane ta ba sai na koma don in tone ina tonewa yace sai ni ga wuta ta yi botu daga cikin kabarin nan ni ga wani atanin katon maciji ya laulaye wuyarta ya ce tausai ya ɗibe da sai ni miƙa hannu in jaye macijin in yi sai ya ce kun ga hannuna gashi na ya kone kamar garwashi ya ce in bai yi kuka ba mai zan yi suka ce ni ya aikin ta ya ce na tambayi inda don kwana na uku kullum yana cewa ya umma ma za ta fa'alu ukuti yar uwa ta mina na ta ka aikatawa sai ta ce ukutuka to hawo ne bi sala yar uwa ka kan ta kai da sallah shi dai Allah ya tabbata kowa ne yi ba gidan ba amma iya an kai da sallah wargi ta kai da sallah shi a sakamakonta sai suka ce malanto ai yahudawa na mutuwa nasara na mutuwa ba mu ganin allah na banka musu wuta cikin kabarinsu ya ce su kahire kowa ya san wata sun kai shi ko mai wargi da sallah an san musulmi na shi yasa allah ya mai azaba don ku gani ku kula da sallah da kyau to duk wanda ka wargi da sallah ko namiji ko mace komai naka ya bace ya an kasa cikin kabari kakkace kakkace dauka sai kakkace dauka komai naka ya bace kakkace inda yana wargi da sallah ko namiji ko mace kakkace da ka bude wuta za ka saboda haka ku yi kokari duk wanda kuka iya wa ka karantar nolin ku da kyau a rika zuwa masallaci a sallar jirage. Wa na Usama na rabi Allah wa ana wa ana Rasulullah sallallahu Alaihi Sallam? shi wani hadisi dai rawa wa Ahmad bai sanadin jayidin warwa shuruwa su sahi. Wa na Usama na rabi Allah wa ana wa ana Rasulullah sallallahu Alaihi Sallam kan mana alima an na salata haƙƙun. Duk wanda ya san sallah wajibi ta maka tubar an rubuta ta ga abin nan ga kowane mutum wajibun wajibi ta ya san ita sallah wajibi ta Allah ya farlanta ta ga musulmi duk wanda ya san haka nan kuma ya tsare ta da kyau da kallon janna zai shiga aljanna رواه أبو يعلى وعبد ahmad al-musnadi wal hakim wa sahahu wa laysa indahu wala abdun wala inda abin nan wala inda abdullahi lafazatu makatubin wajen mai ruwaya ko wajen abdullahi babu lafazin makatubun abinda annan dai haƙƙun wajibun babu haƙƙun makatubun qala hafizu radiyallahu an wata tati a hadisun okar wasu hadisai za su zo tantazimu wadda za su tsaru fi sirki hadal babi cikin tsarin wannan babi fi zakati can babin zakka in mantai wani hajji da babin hajji wa gairihi ma da waninsu insha Allah ta'ala in Allah ya so Ya an wannan babin to akwai ƙarin bayani can saboda aka yi ƙoƙari dai gurgudun wanda aka iyawa a tsari salloli guda biyar mai littafi ya yi ƙoƙari? hadisan nan da ya kawo don kwadaitar da muwa hadisai na masu yawa wayanda ya kawo don ya kwadaitar da muwa game da abin nan tsari salloli na farilla yi gwargwadon wadda kuka iya ku wasa da sallolin farilla a riƙa yin ta cikin lokaci asuba tana da lokaci daga bullowa alfijiri zuwa fitowar rana lokacin azur ke asuba kenan daga bullowa alhijiri zuwa fitowar rana lokacin ta kenan duk inda ka yi ta cikin waɗanga lokuta cikin lokaci ka yi amma akwai makwatari lokaci kashi biyu yake akwai makwatari akwai daruri a makwatari shine daga bullowa alhijiri zuwa a samu al'isfarul a'ala haske fawo haka madaukaki wanda duk mutumin da ka cinka ce inda ka cinka kana gane ko wani na to mukutari an kawo ƙarshen mukutari daga nan sai da duri zuwa hitowar rana azur tana da lokaci daga lokacin da rana ta yi zawali farkon lokacinta ya shigo a lokacinta bai karewa sai rana ta fadi amma akwai mukutari makwatarinta zuwa inuwa mutum ta kai tsawo ne daidai inuwa mutum ta kai tsawo ne daidai to makwatarin zuwa ya kare daga nan la'asar ta shigo ita kuma makwatarinta a lokacinta yana kai da ita da zuwa lokacinsu ƙarshe ne gudana faɗuwar rana amma ita nata makwatari sai inuwa mutum ta lunka shi sau biyu to makwatarinta ya ƙari in ta nunka shi sau biyu magariba tana da lokaci guda wajen malaman malikiya da faɗuwar rana a lokacin da an gare ta a yi tsarki a yi alwala a yi sallah shi kenan lokacin ta bukatari ya ƙare wajen malaman malikiya wajen wasu malamai sun ce ita ma daidai take da kowace sallah tana da lokaci mukutari tana da laruri ta da ita da ita da isha'i bullowa alhijiri lokacin su ya kare su duka amma mukutarin magariba bacewa shafaki wani jana nan mai fitowa idan rana ta faɗi to in an ka ga ya ɓace isha'i ta yi magariba na ƙarewa isha'i ta shigo lokacin isha'i yana ƙarewa a abijiri ya ƙullo amma akwai makwatari makwatarinta lokacin sahur iyaka ta lokacin sahur da an kai lokacin sahur an kai makwatarin isha'i ya ƙare shi yasa annabi ya ce inna hadha la waqtaha laula ana shaqqa ala ummati wannan lokacin lokacin sahur shi an lokacin isha'i ba don ka in tsananta mu al'ummata ba to waɗanga lokuta da adda faɗi haka ka yi ƙoƙari ka ga sallolin ga baka bari kowace ta yi lokacin ta ba wanda an mai tariku salatu wanda bai sallah asuba sai rana ta hito bai sallah abin nan zuwa sai lokacin sallar la'asar bai sallar la'asar sai lokacin sallar magariba bai sallar magariba sai lokacin isha'i bai isha'i sai da swani wannan shi an mai tare kusara wasu wanga dan wutana kun goga kasala ai ta yawa wace irin hirata wadda ka sa dole sai mutum ya kai wanga lokaci to ku tsare sallolinku da kyau wannan shi an lokuta su kama wada annabi ya faɗa da baki nai shi kuma ya ce jibrilu ya koya mai jibrilu ya sanar da shi wayannan lokuta to ku tsare sallolinku cikin waɗanda lokuta gwargwadon wada kuka iyawa ba a so a yi wargi da sallah cikin salloli biyar wargi da su yakan haifar da abubuwa da yawa har da talauci wani da ka gani ya ce kasuwanci ne ya bajja wargi da sallah na in yana ciniki yana ganin lokacin sallah ya duk awa ce ya bashi yana nan yana ta ciniki to wannan ciya za ta sallama mai kuma in Allah ya su in dai wannan lokaci na cikin manyan cinikin da ya kai sai wani ya sai bashi kuma bai biya ne sai a samu kariya ya saba ma Allah Allah ya saba mai wanda ya bi Allah Allah ya bi shi wanda ya saba ma Allah Allah ya saba mai Allah ya gafarta mana yi mai wa annabin masalaci sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 wanda duk kaka sa a tsare su Allah ka ba mu ikon tsare su wanda duk kaka sa a tsare su Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukan zunubanmu Allah ka gafarta mahaifanmu ka gafarta mahaifansu ka gafarta mayannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar mahaifanmu da mu da su Allah ka gafarta mana Allah ka kyautace ƙarshenmu Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi muna ƙara roƙonka Allah ka gafarta ma iyalanmu ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka kyautata zamantakewa tsakaninmu da su da mu da su ka ba mu kariya cikakka da tsaronka ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka tausaya mana Allah ka shirya mu ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah da albarkar sunayenka Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka rika mana su ko ina suke Allah ka ba su kariya da tsaronka inda duk suka yi ta Allah ka raka su da kanka ka ba su cikakkar kariya da tsaronka Allah ka tsare su cikin dare Allah ka tsare su cikin yini Allah ka kare su cikin gari Allah ka kare su wajen gari cikin zaman zaman gida da a duka ka ba su kariya da tsaronka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah da albarka sunayenka mana roƙonka ka tausaya mana ka taimaka mana ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da sharran aljanu ka kare mu daga sharran kowa da kowa ka kare mu daga sharrin sauran halittunka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana saboda sifofinka maɗaukaka Allah ka tusaya mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya dukkan bayanka musulmi waɗanda ba su da lahiya saboda albarkar sunayenka Allah ka warkar da su dukkan bayan ga musulmi wa'anda a cikin damuwa Allah ka busar da damuwa dukkan bayan ka musulmi wa'anda a cikin bakin ciki Allah ka busar da bakin ciki bayan ka musulmi wa'anda a cikin tsoro Allah ka busar da tsoron wa'anda a cikin rigita Allah ka busar da rigitan saboda rahamar ka Allah bayan ka musulmi da ba su da abinci Allah ka ba su abinci Allah kuma ka ba su abin sha saboda albarka sunayenka ka tusaya mana damuna ta shigo akwai bayinka musulmi da ba su da wurin kwana Allah ka ba su wurin kwana kuma Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa ruwan rahama Allah ka ba mu ruwa ruwan rahama Allah ka ba mu ruwa ruwan rahama Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka towa mana asiri nan duniya da lahira ka yashe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar mu nan duniya da lahira saboda albarkar sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ka yi mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar mu duniya da lahira Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu. Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu. Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu. Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu. Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya arewa Allah ka zaunar da ita lahiya jiha mu Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka amintar da hanyoyinmu ka amintar da ƙauyukanmu ka amintar da biranenmu ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare maka kare gidajenmu ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka kare maka kare makarantun nan Allah ka kare maka kare masallatayen wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam